Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kulla wata yarjejeniya tare da sanya hannu da wata takarda ta yadda za a gudanar da zaɓen gwamna da 'yan majalisun jihohi da shugabannin siyasa lamu lafiya da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zaɓe mai zuwa jawabi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina ya ce sanya hannu ga takardar neman zaman lafiya kafin zaɓe a lokacin zaɓe da bayan zaɓe yana da muhimmanci domin tabbatar da tsaron jama'a. Kwamishinan 'yan sandar na jihar Oyo wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda Sanusi Buba ya wakilta ya ci gaba da cewa We therefore have a duty as a people living together in harmony to ensure that we sustain peace and tranquility before during and of course after the election. We are duty bound to ensure we eschew any form of violence. All vices that are likely to mar the exercise must, I repeat, must be eschewed. We must not do anything that would drag the reputation of the good people of Oyo State to the mud. This is a peace-loving state. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo Muhammad Musa Katsina ya muna da wani nauyi da ya rataya a wayanmu ganin cewa mun tabbatar da zaman lafiya mu kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓe. Muna da aikin tabbatar da gujewa kowace irin tarzoma da aikata wani ɗanyen aiki da zai wargaza harkar zaɓen. Dole ne mu guji duk wata tarzoma. Kada mu yi duk wani abu da zai kassara mutuncin jama'ar jihar Oyo. Jihar Oyo jiha ce da ke son zaman lafiya. Daga bisani na ji ta bakunan wakilan wasu jam'iyyu. I'm Dr. Nurini Adiremi Adinero. I'm the state public secretary of Accord, Oyo State. How do you see this uh, peace accord? The, the peace accord is okay. It's just to ensure and assure that everything goes on peacefully. Dr. Nuraini Aderemi Adeniran, sakataren yada labaran Accord Party a jihar Oyo, ya ce yarjejeniyar zaman lafiyar ya yi daidai domin a tabbatar da an yi komai lami lafiya. Sunana da Ken Samson Shegun Molalire. Ni ne mai wa governorship candidate na abga all progressive grand alliance a oyo state yanzu ka sanya hannu ga accord wato eh, takardar zaman lafiya eh. yaya ka ji da ka sanya hannu ga wannan takarda ai muna son lafiya abin da ya faru lokacin da muka yi presidential election sai muke shi muke so ya faru a nan so mun gode abinda su suka yi su police din muna duba cewa wannan election din zai je kamar muka yi so a lafiya wato kuna ganin za a yi zaben ba tare da wani rigima ko fitina ba kenan abinda muke duba kenan kun ji daɗin abinda 'yan sanda suka yi a mun ji daɗi mun ji daɗi abin zai ba mu zai ba mu lafiya a gerin wakilan jam'iyyu da dama dai sun halarci wannan taron yarjejeniyar hassan umar tambuwal muryar amurka daga Ibadan a Najeriya.